This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. wani jirgi dauke da amurka biyu da koriya ta arewa ta saki sun iso wato ya iso wani sansanin soji da ke jihar washington kenneth bay da matthew todd miller sun iso amurka ne tare da darakta ma'aikatar leƙen asirin amurka james clapper wanda ya kai ruwa ya kai mari domin neman yanta da su dangin bay sun tarbe shi a tashar mayakan saman da ke makod da suka hada da mahaifiyarsa mai gui bay ta shaida wa sashen koriya na murya amurka jiya da rana cewa ta daɗe tana jiran wannan labarin ta ce bata ma gaskanta ba lokacin da ma'aikata harkokin wajen amurka ta tuntuɓe ta jiya asabar biya yana tsare a koriya ta arewa tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu bisa zargin cewa yana adawa da gwamnati tare da jagoranta wata kungiyar ta'addanci dangin mila su ma sun tarbe shi a tashar jirgin saman an ɗaure shi shi kuma a gidan yarin tun watan afrilu sibili da ya ga takardar bisarsa ta yawon buɗe ido a tashar jirgin sama ta pyongyang tare da kuma neman mafaka babu tabbacin ainihin abin da ya kai ga sakinsu ko kuma wanda klefa ya gana da shi Yau aka yi bikin cika shekaru 25 da rushewar bangon Berlin, yayin da shugabannin yanzu da kuma tsofaffin shugabanni ke amfani da ranar wajen yin gargaɗi kan ci gaba da samun rarrabawar kawuna tsakanin manyan shugabannin ƙasashen duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya ba da sanarwar cewa matakan da Rasha ta ɗauka a kan Ukraine tuni ne cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaban ƙasashen Turai domin kasancewa maɗauri ɗaya mai 'yancin mai cikakken 'yanci da kuma zaman lafiya. Bangon Berlin ya raba babban birnin ƙasar Jamus ya kuma zama alamar yakin cacar baki da ya sa Amurka da abokan ƙawancenta suka ja daga da tarayyar Soviet a lokacin yakin duniya na biyu. Tsohon shugaban tarayyar Soviet Michael Gorbachev ya bayyana jiya Asabar cewa duniya tana dab da sake tsinduma cikin yakin cacar baki ya kuma ce tuni aka fara a wajen bikin tunawa da rushewar ganuwar Berlin din. Mr. Gorbachev ya ce zubar da jini a kasashen Turai da kuma gabas ta tsakiya a maimakon tattaunawa tsakanin manyan kasashen duniya abin damuwa ne. Jami'an Amurka sun ce an kai harin jiragen sama ƙarƙashin jagorancin Amurka kan wani ayarin motocin ƙungiyar ISIS kusa da birnin Mosul na ƙasar Iraki jiya Asabar. sun ce motocin goma ne suke tafiya a ayarin kusa da wani wurin da shugabannin ƙungiyar ke taro jami'an amurka ba su tabbatar da ko shugabannin isis wato shi shugaban kungiyar isis abubakar al-gabdadi yana cikin shugabannin da ake kyautata zaton suna wata ganawa a lokacin ba ko kuma an ji wa wani daga cikin shugabannin rauni ko an kashe shi dakarun amurkan dai sun kai hare-hare na sararin sama kan mayakan isis a iraki ranar juma'a shugaban amurka barack obama ya ba da izinin tura karin sojoji da biyar zuwa iraki ƙarƙashin shirin yakar mayakan Fada white house ta ce dakarun ba za su shiga filin daga ba sai dai za su taimaka ne wajen ba sojojin iraki da na kurdawa da ke yakan ƙungiyar shawarwari shugaban amurkan zai nemi dala miliyan biyar da dubu ɗari shida na cimma wannan burin manyan jami'an gwamnati sun ce kuɗin zai hada da dala miliyan dubu ɗaya da ɗari shida na kafa wata cibiyar horaswa jami'an suka ce ƙarin dakarun da za a tura za su yi aiki a wata cibiyar horaswa wajajen bagadaza da ibil inda za su rika shawarta da kuma tallafa wa mutanen iraki sauran kuma za su rika horar da dakarun iraki a wurare daban-daban na cikin kasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka yana shirin ganawa yau lahadi da ministan harkokin kasashen ƙetare na iran Mohammed Javad Zarif ana saura mako biyu da cikar wa'adin cimma yarjejeniya kan ayyukan nukiliyan Iran. Babbar jami'a harkokin kasashen ƙetare ta ƙungiyar tarayyar Turai, Catherine Ashton, ita ma za ta marawa shi John Kerry baya a wannan zaman. Da yake magana kafin tashin shi zuwa Beijing jiya Asabar, Kerry ya ce akwai wata rata mai girma a tattaunawa da ake cimma matsaya da Iran kan ayyukanta na nukiliya. ya kuma jaddada cewa tattaunawar kan batun nukiliya daban take da sauran batutuwa da suka hada da neman haɗin kan iran a yaƙi da ƙungiyar isis makon jiya shugaban amurka barack obama ya ce amurka da abokan ƙawancenta manyan ƙasashen duniya shida sun ba iran matakan cima matsaya kan ayyukanta na nukiliya da ya ce zai taimaki ƙasar ta fice daga takunkumin da aka ƙaƙaba mata ta kuma daina ci gaba da kasancewa saniyar ware. masu sa ido a ƙasar ukraine sun ce sun damu matuka bayan da suka ga ayarin tankoki da manyan makamai a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawayen ƙasar ukraine ministan harkokin ƙasashen ƙetare na switzerland wanda kuma shine shugaban ƙungiyar haɗin kai kan harkokin tsaro na turai a halin yanzu kar aljef ya ce ya damu da tashin hankalin da ya sake barkewa ya yi kira ga ɓangarorin biyu da su yi iyakar ƙoƙarinsu su su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar su kuma guji duk wani abin da zai iya tada sabon rikici sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana a birnin beijing jiya asabar cewa amurka da rasha sun amince za su sanar da juna dangane da abin da ke faruwa a ukraine dangane da kakabawa rasha takunkumi kuma kerry ya ce abin da moscow za ta yi shine zai nuna abin da zai biyo baya ministan harkokin kasashen ƙetare na rasha sergei lavrov wanda ya gana da keri na ɗan gajeren lokaci ya ce hakkin gwamnatin ukraine da kuma 'yan aware ne su cima daidaito akan batun tsagaita wuta labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku cikin wannan shirin nagari na kowa. Jama'a ni ba ɗan Arabiya zalla ba ne. ni dan boko ne sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru lokacin da zaka ce kai dan boko ne mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma dan boko haram ne a to mu yan boko wajibi ne mu kuma yawa wannan muryar ta marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani zariya ce wadda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a Fabrairu a Zaria. Cikin shirin baki ɗaya za mu kawo muku hirar da muka yi da marigayi shehin malamin wadda shi ne malami na farko da muka fara gayyata cikin wannan shirin na gari na kowa. Dalili ko shi ne waɗanda suka san shehin malamin sun ce wasu daga cikin malamai da ɗaliban 'yan ƙungiyar ahalin sunan lidda'awati wal jihadi ko Boko Haram sun yi karatu ƙarƙashinsa. Har malam da kansa yake cewa ya yi mu'amala da Muhammad Yusuf wadda shine shugaban wannan ƙungiya. saboda haka ya zo mani da mamaki da na saurari wasu daga cikin fayafayen bidiyon da ya yi a dandalin YouTube, inda malam yake wa'azi yana kare karatun zamani, saɓanin dalilai da ake dangantawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga kaɗan daga cikin abin da malam yake cewa. Zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da alaƙar karatun zamani wanda aka kiraye shi da cewa karatun boko da kuma ainihin dangantakar shi da alkur'ani sannan wani tambihi na ƙarshe wanda ainihin zan yi sha'awar lallai in fara gabatar da shi tun kafin a yi nisa jama'a ni ba ɗan arabiya zalla ba ne ni ɗan boko ne sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru lokacin da zaka ce kai ɗan boko ne mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma ɗan boko haram ne a'a to mu 'yan boko wajibi ne mu kuma yawa saboda haka 'yan boko wajibi ne mu ba 'yan boko haram ba yawa don haka mu a wurinmu kuma dole ne wajibi ne musulmi su je su yi wannan karatun ala wajihil umumi wa ala wajihil hususi to kun ji waɗannan su ne abu na farko da zan fara magana dangane da laccata waɗancan matashiya ce na yi wannan lacca zan yi ƙoƙari insha Allah ta'ala in bayyana wannan ainihin matashi wanda aka kashe shine muhammad yusuf waye muhammad yusuf na biyu mecece aƙidarsa da manufarsa na uku daga ina wannan aƙida ta samo asali a duniya. Na hudu yaushe wannan aƙida ta shigo Najeriya. Wannan kaɗan ne daga cikin doguwar wa'azin marigayi Malam Awal Albari Zaria da na gani a dandalin YouTube. Bayan da na saurari wannan wa'azin ne na nemi lambar Malam kuma muka gayyace cikin wannan shiri kuma ga yadda hirarmu ta kasance. Yalla bai barka da dare kuma barka da aiki. To madalla. To uh, sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkiro da sabon shiri ganin yadda al'amuran ilimi suka taɓarɓare a galibin ƙasar Hausa ba wai sai a Najeriya kaɗai ba, to amma musamman a arewacin Najeriya. To waɗanda kuma rukunin waɗanda wannan abin ya fi shafa su ne galibi musulmi maza da mata. To shin a fahimtar ku na malamai shin wannan ilimi me zai sa a ce ya waje ga musulmi mace ko namiji je nemi ilimin zamani to wa wa amma masu saurare sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam mu shakka dalilan da suka farlanta wa musulmi ya bauta wa Allah su ɗin ne dalilan da za a fahimci cewa kuma suke farlanta ainihin dalilan musulmi ya nemi ilimi neman ilimi na yadda zai bauta wa Allah shi ne kuma zai tarsasar da shi na neman ilimin yanayin yadda zai rayu tare da abokan zama da kuma abin da zai kawo mishi haɓaka ta ci gaban rayuwa wadda ta wannan hanya kuma insha allahu ta'ala zai samu kyauta ta addinin shi waɗannan a jimillance kenan in an so a fassale abubuwan ɗaya bayan ɗaya da ita ba lokaci ne na wa'azi ko na karatu ba sai dai faɗakarwa to lallai addinin mu dai ya wajabta wa musulmi maza da mata su nemi ainihin ilimi <clears throat> ba don kuma ba domin haske ne ga rayuwarsu ta duniya da lahira kuma babu wani sassauci da addini ya dangane da mutum ya tsagaita game da neman ilimi da gwargwadon yadda zai iya ainihin zaunawa da mahalicin shi lafiya da kuma abokan zama tun daga waɗanda su shafi iyaye yan uwa abokan arziki da abokan zama da kuma abokan mu'amala Allah ya ke maka. To Sheikh ban sani ba a fahimtar ku me yasa misali a kasar ƙasar Iran wacce ta farkin addinin Islama ake ikirarin take bi yawan mata masu zuwa jami'a neman ilimi ya ɗara na maza. haka kuma a jami'o'in Saudiyya. saudiya to shin musuluncin waɗannan ƙasashe ya gaza fahimtarsu na musulunci ya gaza na musulmin najeriya ne tunda akan samu waɗanda suke ikirarin cewa wannan karatu na zamani addinin musulunci ya hana shi wato ba na fahimtar haka sai dai su waɗannan ƙasashen da gwargwadon yadda al'amuran suka shigo musu na ilimi sai suka sa rariya ta addini suka tace abubuwan da suke gani ba daidai ba sai suka watsar sai suka karɓi abin da ya daidai da ainihin addini da akidinsu shi yasa sai suka bar ainihin maza da mata har aka kai yanayin da da yake galibi a tsarin rayuwa mata sukan fi yawa sai zama matan kuma sun yi galaba a wajen ainihin neman ilimi domin kuma aka san haka nan sai ya faru abin da ya zo tun da farko sai ba a yi kokarin tacewa ba tun da farko sai aka kyamace shi kai tsaye wanda wannan shi ne ya sa aka kira shi da karatun boko ita kalmar boko a hausa abin da take nufi banza wato abu mara amfani to sakamakon wannan irin kyama shi da aka aka kira shi da wannan suna to sai aka ci gaba da kyama to kuma saboda yadda ake ganin mace daga duk abin da ya shafi hadari to mace ta fi fuskantar hadari don haka sai aka fi baya baya da mata fiye da ainihin maza idan ka dubi kasashe irin waɗannan da ka buga misali da su kamar ƙasar iran da ƙasar saudi arabia ƙasashe ne waɗanda yake matan suna tafiya karatun amma a bisa tsari na kare musu mutuncin addinin su da kuma mutuncin tarbiyyarsu wanda yake a waɗannan ƙasashen namu hakikanin al'amari ba a samu haka ba tare da cewa magabatanmu da suka gabace mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kansu kamar irin su sardauna ta wajen shugabanni na siyasa da magabatanmu ta wajen addinin musulunci kamar irin su alkali abubakar mahmudu gumi Allah ya gafarta musu sun yi kokarin yadda za a yi a tace al'amarin yadda mu ma za mu samu irin wannan ci gaba Allah kiyaye. To gata malam dan ka lura muna da yawan almajirai a mazan ma. Misali in ka je birnin Kano, misali in ka je eh, lafiya Nasarawa, wato musulmi ne za ka gansu ga sunan matasa yara da ya kamata a ce suna wajen karatu amma sai ka gansu akan tituna kuma ana laɓewa da sunan addini wajen barinsu suna irin waɗannan abubuwa ban san me za ka ce kan haka ba to babu shakka almajiranta ne wato abin da take nufi a jimillance shine da kufa domin neman ilimi da kuma ainihin tsarewa harka ta addini amma sai dai kai can da muke ganin ya kai mu zuwa ga haka shine kuskuren fahimtar da aka yi al'amarin kuma sai ya koma wato an mai da shi wani abu na al'ada wanda kawai in an tura yaran tun daga iyayen har malaman su da dama ba sa bibiyar menene gaskiya abin da yake faruwa yaro ne an tura shi karatu daga wata jiha zuwa wata jiha ko daga wani gari zuwa wani gari madadin a je a samu ya duk kofa karatu ne a hasali sai ka ga cewa a cikin awa ashirin da hudu mai yiwa baya daukan karatun na awa biyu sauran lokutan yawace yawace ne kamar yadda ka faɗi akan tituna wasu kuma yawon aikace-aikace neman kuɗi ko kuma har a kai ga barna ma wadda yake Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Ina ganin a takaicen na son amsa maka wannan tambayar ta ka sai in ce kuskuren fahimtar da aka yi wa addini da kuma magana dukukan neman ilimi ita ta kai zuwa ga wannan abin da ake gani. To ga ta an buɗe makarantu da ake ce da su makarantun tsangaya misali shugaban ƙasa ya kaddamar da su cikin watan hudu a garin Sokoto. Menene fa'idar wannan shiri kuma ta wani hanya kake gani ku malamai ko kuma malamai baki ɗaya za su taimaka wajen yanta irin waɗannan yara da ke gararamba. To matsalar shi wannan tsari da aka yi idan ka ji irin tsare-tsaren yadda yake a rubuce ko kuma a karance da fatar baki sai ka ji lallai abubuwa ne waɗanda za su baka sha'awa su burge ka. Amma ka je ka duba ne 'ya'yan da aka ɗauka cikin waɗannan makarantu shin su ne waɗannan irin almajiran da ke yawo a kwararo ɗin? bincike na ni da kaina a aikace ya nuna cewa kashi casa'in da biyar na yaran da aka ɗauka a waɗannan makarantu wasu 'ya'ya ne waɗanda suke da ainihin galihu da kuma gata ba su ne asalin waɗannan almajiran da ake gani suna warwatsuwa a titi ɗin ba kaga ashe tun daga nan tukuna shi wannan shiri ya samu tasgaro kuma har yanzu ba wani wanda zai shiga ɗaya daga cikin ƙasashen nan na addinin musulunci tun daga sokoto da ita ce daular musulunci tun a wancan zamani har zuwa nan zariya da ake cewa birnin ilimi har zuwa kano wadda ake ganin ita ce kashin baya na ainihin wato haɓaka da kuma ƙarfin musulunci tun daga zamanin da har zuwa yanzu ba inda za ka je ka ga tasirin waɗannan makarantu ya sa irin waɗannan almajirai sun rabu ko kuma duk abin da ake kuka da shi kaga ya sauya to kaga akwai buƙatar shugaban ƙasa ya koma ya waiwayi imma wannan shirin ko kuma ya waiwayi waɗanda ya danka shirin a hannunsu amma dai gaskiya saboda Allah shirin kamar yadda na ce a yadda aka rana shi da yadda muka ji a bakin ku 'yan jaridu to abin yana da ban sha'awa sai dai kuma aikacen aka je aka bincike shi sai a ga cewa duk abin to talge ne Allah kyauta Allahumma amina a shek ta yaya za a yi a kyautata wannan shirin waɗanne irin matakai kake gani ya kamata a ɗauka wajen ganin an wannan shiri ya tasiri to wallahi eh, ina mai godiya da Allah da zan iya cewa Allah bani damar sauraron wani shiri da abokan aikin ku suka yi a ɗaya ta tashar taku ta BBC. Na ji an ɗauko manya-manyan malamai tun daga mu masana alkur'ani da malaman mu waɗanda za a iya cewa intellectuals wato 'yan boko 'yan zamani da malamai 'yan arabiya 'yan zamani irin shek isa alifantani. Mm. Na ji bayanan da suka yi kuma ni ina ganin in har da za a koma kan bayanan da waɗannan manyan masanan suka yi to da zai taimaka mana insha Allah wanda yake jimillar bayanan nasu na komawa zuwa ga wannan al'amarin a yi ƙoƙarin a jawo waɗanda suke cikin harka kar a mai da abin siyasa a dubi su waɗannan ainihin wato alarammomi da malamai a je a same su a inda suke tunda har suka iya kawo wannan tsarin zuwa yanzu ba tare da kowa ya sa musu albashi ko ya gina musu tsoro ko makaranta ba to a je a same su a yadda suke din a shawar a nemi shawarar ya za a taimaka musu kuma a taimaka musu da hakan ne. a karamakan lawa da na san dare dare yi wajen inda kake ba abu ne ji wallahi ko kaɗan. wannan wajibci na karatun nan kamar me da menene alkur'ani ko hadisi da mutum zai dogara a kai ko zai aza hula a kai ya ce a musulunci ya ce a wannan ilimi wajibi ne saboda waɗanda suke adawa da wannan shiri za su iya su ma Qur'ani za su yanko masu ce ma ai ga abin da suka dogara da shi ya sa suke cewa wannan ilimi bai halatta ba eh yo ai Alhaji Aliyu kamar yadda ce shi addinin musulunci ba irin addini ne na sauran wasu da suke danganta kansu zuwa ga sunan wasu abu da sunan addini ba shi addini ibada ce kuma rayuwa ce kana ji na eh ina jin kallawa wato addinin namu ya zo da cikakkiyar karantar da hanyar da za a bauta wa Allah hanyar da za a jagoranci mutane da hanyar da za a rayu a ci a sha a nemi arziki da hanyar da za a zauna da wasu kaga kenan addinin ya wajabta mana sanin waɗannan abubuwa kuma ƙur'ani da ya tashi zuwa ba sallah kaɗai ya zo da ita ba da azumi da zakka da hajji ya zo da bayanin ciniki ya zo da bayanin ilimi da rubutu da karatu idan ko muka dawo kenan za mu ga ashe ba wani musulmi dai da yake musu dangane da wajen cin aje a nemi ilimin addini da ake kira na alkur'ani ko hadisi ko fiqh ko tauhidi babu musulmi da ke rikici akan wannan amma abin da nake tunanin kake ishara a kai shine kamar da wasu 'yan uwa musulmi ke yi dangane da karatun da ake kira karatun boko na zamani idan an dubi wasu abubuwa da suka shiga cikin wannan karatu na munanan aƙidoji to kaga wannan za a iya cewa shine dalilin su na kyama to sai dai kuma zaka ga waɗannan abubuwan idan har kai kayi karatun na zamani zaka ga cewa hakika ne in ma wani kuskure ne ya faru a tarihin karatun a baya to zurfin karatun da aka samu daga baya ya zo da haɓakar shi ya zo ya yi inkarin wannan abu misali waɗanda irin aƙidar su da dawanizm da suke nuna cewa asalin mutum biri ne ko wani abu daban idan wannan ɗaya na daga cikin abubuwan da ke sa ake kyamar irin wannan karatun to kaga dai wannan a karatun zamanin shi ma yanzu ya tabbatar da cewa shirme idan tsiraici ne da ake bayyanawa da cuɗanin maza da mata wannan kuma kaga ba lazumin karatun ba ne wato ba a cewa ba ka iya zama medical doctor ko kuma wani professional engineer ko wani professor dole sai ka yi cuɗanin maza da mata ko sai ka yi tsiraici ina fata an gane idan muka dawo zuwa ga abin da zai wajabta mana mu je mu nemi wannan ilimi kuwa sai mu ga cewa hadisi dai ya zo kyakkyawan hadisi a cikin littafin sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi ya tura sahabin shi wanda yake ɗaya daga cikin sakatarorin shi ne ya tura shi wurin ainihin wato yahudawa ya je ya koyo ilimi irin wannan da ake kira ilimin zamani na rubutu da karatu ma ciki har annabi sallallahu alaihi sallama ya kawo dalili da cewa ya yi haka ne saboda bai amincewa waɗannan mutane akan littafin shi ba wato kenan zamani zai zo wanda wannan littafi na alkur'ani za a juya shi da harsuna da yarika mutane mabambanta su mu'amalance shi annabi yana buƙatar ya zama shi ma yana da wakilci a cikin waɗannan irin mutane masu yin waɗannan yarurruka da sauransu sannan kuma shi wannan sahabi da annabi ya tura shi je wannan karatu bayan ya dawo sai ya waye gari duk wata takarda da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai rubuta waɗannan mutane ko duk wata takarda da waɗannan mutane za su turo wa annabi shi zai karanta ya fassara ya ba su ansa da umarni da kuma yawun annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan malaman mu na musulunci tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa sun karanta alkur'ani sun karanta hadisai sun zauna sun fitar da dukkanin fannonin da a yau ake kiransu sciences da social sciences har da art da sauran duk wasu abubuwa da a yau ake danganta su zuwa ga bature wanda bature bai wuce shekaru ɗari biyar ko makamantan haka da ya je ya koyo waɗannan abubuwa a wurin musulmi ba haka ni ina ganin al'ummar musulmi su yi kokari su huce wa zuciyarsu amma kuma manya waɗanda suke su ne mu malamai sarakunanmu da shugabanninmu su ji tsoron Allah su san cewa mu mutane ne masu kishin addinin mu kuma da tarbiyyar mu tsaya su yi mana wani tsari wanda duk abin da ake kyama za a yi kokarin a janye shi domin mutanen mu a shawo hankalin su su dawo su tafi tare da wannan abu wanda Allah ne ya kawo mana shi ba wani mutum ne ya kirkiro shi ba Shi gaba ne hanya ce kuma ta ainihin wato yada da'awa ta addinin musulunci yadda yake annabi ya yi amfani da ita bayan Allah da suka ainihin wato biyo bayan shi sun yi amfani da ita Ƙur'ani yana cike da ainihin biology, Ƙur'ani yana cike da ainihin ilmomi na dukkanin science da suka shafi physics da chemistry, Ƙur'ani yana tattare da abubuwa na history da archaeology, Ƙur'ani yana ɗauke da mabambantan ilmomi iri-iri ga nan. Sannan tun da kana bayani daga cikin dalilan da za su karfafe mu akan haka na ji daga cikin hujjojin ana cewa yaushe musulmi zai tafi wurin wanda ba musulmi bai koyi karatu kaga dai wannan hadisin da muka kawo na Zaidu annabi ya tura shi wurin yahudawa ne ya je koyi karatu lokacin da aka yi yakin badar an kamo waɗanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora musu fansa sirrin kabiya amma duk wanda aka gane ya iya karatu da rubutu sai annabi ya ce shi ba fansa za a karba a hannun shi ba ga 'ya'yan musulmi kaza in ya koyar da su karatu da rubutu da ilimi shi kenan ya yanta kanshi tsakani da Allah Alhaji Aliyu mu tsaya mai nazarin wannan tarihi wanda ina fatan duk wani malami da ke saurare na ya san gaskiyar wannan tarihi domin ya zo ainihin a cikin tafan hadisi irin su sunan Abi Dawuda da Musnad Imam Ahmad da tafan tarihi irin su sira ta ibnu Ishaq ai annabi bai sa waɗannan waɗanda ba musulmi ba su koyar da 'ya'yan musulmi ƙur'ani ko hadisi ashe ilmomi ne na rubutu da karatu ilmomi ne na rayuwa saboda haka abin da ni nake cewa idan har bukata ta kai sai al'ummar musulmi su tura 'ya'yansu ko kuma su ɗauko wasu waɗanda za su karantar da su wannan ilimi amma kuskure ne a addinance saboda ganin kyamar da ke cikin waɗannan al'amura ganin al'amari a ce gaba ɗaya za a cewa abu ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da mu akan zadigan mu Allah ya kiyaye mu daga kuskuren rayuwa da na addini a akrama kalla mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a ta a mana fashin baki dangane da al'amura da suka shafi al'amarin addini da kuma ilimin zamani Allah ya saka da alkhairi Gato, mun gode kwarai da gaske sai kuma mun waiwaye ka insha Allah Allahumma amina Barakallahu khair na gode kwarai Sheikh. wa alaikum salam Allah ya ji kan malam Muhammad Awwal Albari Zaria Masu aro da haka muka zo ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku ji wani sabon shiri. Yanzu a madadin Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. wani jirgi dauke da amurkawa biyu da koriya ta arewa ta saki sun isa wani sansanin soji da ke jihar washington kenneth bay da matthew todd miller sun isa amurka ne tare da daraktan ma'aikatar leƙen asirin amurkan james clapper wanda ya kai ruwa ya kai mari domin neman 'yantar da su dangin bay sun tarbe shi a tashin mayakan sama da ke makod da suka hada da mahaifiyarsa munge bay ta shaida wa sashen koriya na murya amurka jiya da rana cewa ta dade tana jiran wannan labarin ta ce bata ma gaskanta ba lokacin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tuntuɓe ta bay yana tsare a Koriya ta Arewa ne tun shekara ta 2012 bisa zargin cewa yana adawa da gwamnati tare da jagoranta wata kungiyar ta'addanci. Dangin Mila su ma sun tarbe shi a tashar jirgin saman an kuma ɗaure shi ne a gidan yari tun watan afrilu sabili da ya ga takardar bisassa ta yawon bude ido a tashar jirgin sama ta pyongyang ya kuma nemi mafaka babu tabbacin ainihin abin da ya kai ga sakin su ko kuma wanda clepa ya gana da shi yau aka yi bikin cika shekaru 25 da rushewar bangon berlin yayin da shugabannin yanzu da kuma tsofaffin shugabanni ke amfani da ranar wajen yin gargadi kan ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin manyan shugabannin kasashen duniya shugaban amurka barack obama ya ba da sanarwar cewa matakan da rasha take dauka a kan ukraine tuni ne cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaban kasashen turai domin kasancewa ta maɗaurin kiɗaya mai cikakken 'yanci da kuma zaman lafiya da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.